له نسوى مالك رحمه الله تعالى ابن الحاكم أرأيت من أصاب صيدا wanda ya kama farautan ba da marama jamrat al'aqab ya je ya zaman sa muzdalifa ya je ya yi jifan jamrat al'aqab shikenan sai ya farauta ane tilhilli amma ba a harami ba أيكون عليه الجزاء أم لا تيك أولي بالي قال نعم عليه الجزاء عند جمالي قلت نجيته فإن كان قد آفة طواف الإفاضة إن كما سيدي طواف الإفاضة فتقنا إلا أنه لم يأخذ من شعره فيأخي بقى وأصاب الصيد في الهل إيه فمنام أهل يبقى يا أبونا nan ماذا عليه في قول مالك قال لا شيء عليه يعني يدعو بالإفاضة قال ابن القاسم رحمه الله قال مالك رحمه الله وكذلك المؤتمر وانا هذا ممكن يجي بقى عمره إذا أصاب الصيد في الهل إذا فرط أهلو Anihin filhilli fima baina tawafihi tsakanin tawafinsa a ainihin gilbaiti wa sa'ayihi baina safa wal Yayi da ya gama kafin ya yi sa'ayi ya ce ta je hillu ya yi farauta wani abu ya kai shi kuma ya yi farauta in in ya samu naman bayan ya yi sa'ai bai na safa wal marwa da an yi halika rasa hufil hilli wala jaza alaihi وهكذا قلت أسئله يتصدق من جزاء صيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد shi mutum زي صدقة زي zai yi sadaka daga sakamakon naman nan jaza'u sirri sakamakon ya biya farauta da idiya shin zai iya ɗaukar naman yi daka kan baban shi ko dan uwan shi shaƙiƙi ko li abdi ko li ummi ko ɗan shi ya ɗauki naman ya ba matar shi ko ɗan ɗan shi jika kenan ko bawansa da ya rubuta wa fansa ko bawansa bawansa da ke na mutu ko zama ko kuma umu waladinsa ya yi sadaka ga wayannan alala ya ta saddaku ala ahadin neman zakarta ba zai sadaka wa wani daga wanda ka ambata shin nan sakamakon farauta ne min jaza'i sai shay'a kai da kanan sakamakon namun farauta ka kai shi can wasu wanda ba ka da alaka da su da sauta kan kala annahu la yambage an yu'ti haula'i tunda wa'annan bai kamata ya basu ba min zakati ba da inda mali kai da ne abu zai kuma baya ba zai ba baban shi zakka ba bai ba dan uwan shi zakka dan shi matar shi dan eh, dan shi mukata bin samu dabbari duk zai ba zakka ba Kan raba zakka su da sunan su zakka ba. Eh? Shi ne aka ce maka kaman zakka shi na a rubuce ni na bari. ya ka ce layan daga an yau ta yi haƙura ne zakati mali yin da mali Allah ne na faɗi wa bala na ka ce ta kagalika ya za a tsaye ta haka na man farauta wanda mu ce aidan ɗanji kulto a kai ta saddako duk da za a tsaye ya yi sadakan saka bakon naman farauta au min alhadai alwajibi au tsakawai ala fukara ya ahli zimma mutum ya ba wa fakiran a ah, kafiran amana wannan ko ina nuna mana wani abu yana nuna mana al'umman musulmai sun ci gaba ci gaba da girma wanda duniya ta waye tana sha'awar ta dawo karkashin su tana rayuwa sarki ya yi amana da arnan nan ba su da komai a hannunsu to shi kenan irin wannan sadakoki in dai bukata ake bukata a ɗauka a ba wa kafiran amana daga cikin waɗannan sadakoki ala la yi tasaddaqu bi shay'in min al-hadayi da a sadaukar da komai na hadaya ala fuqara a halin jimma inda malik da ne abubuwa ne na ibada yanzu saka karaka muna da kafiran a na ba fa kafiran karan mu la mahalla lana min al duniya ta yi mana irin wani raɗa ta mallake mu ta kashe iyayenmu ko a jai ingila eh. na da suka musulmai suna gaba don ai da musulman suka sai da suka karya roma ai roma wanda karfin su shekara sama da dubu kala suna da ƙarfi shekara sama da dubu kala eh, fansa ke da ƙarfi ba wasu mai roma ba turawan yamma da turawan gabas turawan gabas na da ƙarfi su ne aka fi sanin su da farisawa turawan yamma na da ƙarfi su ne aka fi sanin su da turawan turawa to an gama suke a tsakani wannan su kafe kafa su wa'ina wannan masu zo su kafe su gwana magana mu musulunci ya tsaro a tsakiya ya tarwa su ya ji sai da duk da abin da ya shafi gabacin duniya da bayan ɗaya ba shi na kace ana aiwa ana yi malafin su ya ce na bauta wuta shekarar ta dubu kaza ba ta kuma ta ba na ta mutu wata a sa wata an garar buhari a tsoron hm? turawan igiyar aka jira kawai kafa Bakiya ta ba su da komai. Na ga ko na kwanan na san ban sun zafi mi wannan tambayar ba. Da na kako wasiƙa da joji wane ne joji sani ya rubuta yana roƙon gwamna daga cikin gwamnonin musulunci eh, a ɗaukar masa ya kawo ya kama karanta. A ɗauke ta a jami'ar musulunci. Eh? Ka, karansa, joji sani. yana roƙo yana girmama yana faka ma ainihin arziki ainihin rai cikin ƙarƙashin daraja ku da girman ku da mutuncin ku da irin albarka ku wacce ta gama duniya da irin kaza ɗin raga ya ina so a ɗauke ta aka ce aka ba shi hanfa ka ce yi za a duba yanzu ko mutum ne ke kai yasa ingila sai da a ce jatumar kulawa ba jatumar kulawa ta dinga ikon manyan ah, manyan musulmai ba suna kashe gidan su suna renon su jatumar kulawa wanda ba ruwanta da muka kwana sai ta shekara mai han mutum ta kwage ka gani na ni babban mutum ne ni na ji daɗi shekarar a gidan jatumar kulawa na karatu mutum kawai hasirar da shi ake ko kai ka taba garin wuya a duniya sai tun da nake ban taba ganin wahala ba da babana ya haife ni nan jatumar kulawa ta ɗauke na je na zauna a can na yi kaza nan na yi firamare nan na yi sakandare nan na gama jami'a nan na gama dukkan komai sannan aka kawo shi mai kina jiri sai ka bar duka da an tarar mota kuma mutane da bakin da su san ma haka ba ba su da niyya ma za su yan tafa su kawai abin da yau matasa suka ɗauka duk duniya dama mu a ƙasa muke ba a magana ita duniya ita ce ta ci gaba eh, da technology ta ci gaba da kaza ta ci gaba da kaza yanzu dole mu bi su mu koya ƙur'ani mu aje shi gome guda ƙur'ani sai a masallaci laudar na kalalace gaskiya ne al-islamu bayna jahali abana'i wa ajabi ulama'i malamai sun kasa su ganar da ƴaƴan musulmai ga fa yadda addini yake sun yi ta sun kafkanta sun bi su sun ki su sai mai suka fi su wanda ibi kowa gina wanda ya tashi tsaye ya ma Allah ruwan ruwa so kasa ba mu da komai lalace jamanan. wancan na kwance wannan na menene yanzu ka je gida ka san ka tafi da matar kana bacci in ma matar ka bata bacci to dangin ka suna bacci akwai wanda yanzu za ka nema abokin kan ka buga masa ce shi bai tashi a bacci ba tukuna matarsa za ta dauke wayar in tun da kafin nan ban gaje bai tashi a bacci ba wannan ne zai shugabance wannan ne zai dawo da martaba duk ne da wani kamar ta ban da wajen ka duba wani wani kirme ne sosai wani yaro ya kawo min abin na kallo sai ga sai ga wai wai putin na farautan kifi ya jike daga sama har kafa ya shiga cikin ruwa ya wurga fama yana fama ya za ku ce wannan da yaki da aka yi tubbe kafa tsara sama zai je wani daɗin duniya ba abinci ma shi ke farautu abinci da kansa yanzu wanda yi shugabanci Najeriya ai hawa ka sai an masa danki ma sai an mata wanka matarsa sai an mata wanka to yi shi rasu da mana da masarar mu abubuwa na ya fasi ya lolo waje gaba ɗaya sai dai mu ji labarin ya janyo ana dangana mu zuwa kana fata kuma wallahi addinin ruwa na tafa ke hmm? ana kasa a sa addinin mu cikakke ne illa ma ya kafa ne ba su da shi ba da ba mu da shi kuma tarihin duniya ya zo ya nuna maka mutanen nan fa da kuke gani na malam makiya ne na gini bayan iyayen mu ne. Yau ga sun tashi mace su ne duniya su ne kashe. to a bid'a jami'ar